الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عشرين بقوي ga watan afwan muna بقوي bakwai رجب hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu wanda ya dace da 28 da ga watan biyu miladiya ta annabi isa alaihi wannan ta mu ta najeriya mana aminci a cikinta muna karatun sahihul buhari kuma har yanzu muna cikin kitabul wudu hadisan da muka karanta baya sun mana bayani game da in kare ya yi lallaga a cikin ruwa ko wani abin sha ko kwanan abinci yau za mu tashi babu mallam yara wudu a illa min al-makhrajin al-qubuli wad-dubur liqawlihi ta'ala aw a ahadun minkum min al-ghaib babi na talatin da kuɗi cikin kitabul wudu imam bukhari ya yi masa tarjama cewa mallam ya wudu'a wanda yake fahimtar ba za a sake alwala ba illa min ne. sai abinda yake na habas ne da ya fita daga mafitan nan biyu wato ta gaba kenan wannan ya hada abinda ya shafi boli ko mazi ko waji an gata na namiji ne ko ga yamaci dubur kuma da hauka ma muna cewa dubura wato abinda ya shafi najasa kenan ko hutu tuta wannan yana nufin babu wani abin da ke bata alola sai waɗannan kawai a akwai wasu abubuwa wanda shari'a ta yadda hujjojinsu sun tabbata ko dai nassi sarihi ko kuma kiyasi bisa nassi sarihi wanda aka nuna yana bata alola kamar sukan kira su asbab wato su ba kai tsaye suke bata alolan ba kamar waɗannan da suke fita daga maharajai ne bal sukan zama dalili na bata alola kamar bacci kamar tuma kamar maye da ire-iren waɗannan abubuwa to amma an ce maharagai ne kenan inda wani abu zai fita ba ta nan ba bai bata alola kenan kamar misali a yi ma mutum ƙaho a fidda jini shi wannan ya bata masa alola a mafi yawan malamai sun tafi akan cewa bai fata masa alola ba imamul bukhari ya ce saboda ayar da allah ta'ala yake cewa أو a أحد منكم من الغائط ɗayanku ya dawo daga bayan gari kinaya ce na yayi najasa ba zai iya yin sallah ba ko da kafin ya yi yana da sarki dole sai ya sake alola cewa wannan ba an tsarin shiga waɗannan abubuwa ba ne kawai kamar yadda muka gabata, da ɗan bayani gwaggwadon hari akwai abin da ake ce ma allon wanda Allah ta'ala ya ce aula mastumun nisa ko kuka taba mata to kuka taba mata me ake nufi da shi mafi yawan malaman tafsiri suna cewa kinaya ce aka yi game da mai iyalin da ya kusance su domin alkur'ani yakan yi alkunya ba ya fito da abubuwa a irin waɗannan abubuwa galibi ƙwalo-ƙwalo sai a ce ya kusanci iyali ko ya auri iyali ko ya ga iyali da larabci ma haka abin yake akan ce almasu akan ce almasu akan ce alkishiyanu akan ce alkitiyanu akan ce mubashara duka waɗannan kalmomi ne wanda ake nuna mai gida ya kusanci iyalansa a sunna to duka waɗannan malamai mafiya yawa sun tafi akan cewa hakan in ya hauku wannan ittifakan babu alwala kuma sai an yi babban tsarki wannan kuma shine abinda da dama cikin malamai magabata suka yi bayani kuma shine mazhaba ta sayyidina ali bin abi talib abu musa al-ash'ari ubaida al-kalmani da ubaida al-tabbi da aqa da tsawo. da alhassan albasari da sauran malamai kamar su imamu ash'abi kamar sauri kamar auzari allah ta'ala ya ji kansu akwai malaman da suka tafi kuma ko da ta yi alwala ne ka taɓa mace ko da matarka ce ka ta kari. ciki akwai mazahaba ta imamu malik sai dai akwai tafsili kamar yadda muka sani shin ya taba ta da sha'awa ne ya ji sha'awar aka ce alolarsa ta karaya ko kuwa ya taba ta ba da niyyar sha'awa ba sai ya samu sha'awa aka ce alolarsa ya tarihi koko ya taba ta dalilin sha'awa ne bai sami sha'awa ba a lolarta takar amma bai nufi sha'awa ba bai sami sha'awar ba aka ce a lolarta ba ta ɓaci ba wallahu ta'ala ala wa ala wannan ita ce ta jama da imamun bukari ya mababin sai ya ci gaba yana kawo asari na wasu magabata ya ce wa A aqa'u aqa'u ibn abi rabah Allah ta'ala ya ji kanka ya ce fi man ya kharuju min duburi hidduri wanda duk ya tsuguna sai tsutsa ya fito daga duburarsa aw min zakarihi na hawul qamla ko da ya tsuguna sai wani abu na ƙwaro ya fito kamar ƙwarƙwata ta kafa gabansa an namiji ne ko ta mace ce ya ce yi ridul wuduwa wannan zai sake alula kaga kenan wannan asari na aba ibn abi rabah imam bukhari ya kawo shi don ya daɗa ƙarfafa abinda ya ambata can baya cewa abinda ya fita daga mafitan nan biyu shi ke bata lola kenan ba sai najasa ba ko da tsutsa ce ai akwai abin da akan ce tsutsa ciki yanzu ba ka cika ganin yara na yi ba amma da sai kaga ga ya fito wani ma kamar katon tana wani kamar ɗan ƙaramin masaru ya ta walwali yana abin nan kafin ya mutu kuma ya sha iska da dai sauran to a sa'u yana ganin duka wannan zai bata alolan mai alola a ibini munzo rahimahullah yana cewa malamai sun ijima'i cewa duk abin da ya fito na najasa ta dubura ko bauli ta kafan gaba ko tusa ko mazi ko jinin istihaba wato jini ne na lalura jinin istihaba ba ba jinin haida ba ne ba jini ne kuma na nifasi ba duka waɗannan malaman nan guda hudu ma'ana ashabul mazahibul arba'a suna cewa duk yana fata alola idan har hakan ya auku dole mutum ya sake alola bayan ya yi tsarki kamar yadda muka sani kuma haɗila yau imam bukhari ya ce wa ƙala jabir bin abdullah إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء to kuma ya kawo asali na jabir ɗan abdullah cewa iba da hika fistola idan mutum yana sallah ya kece da dariya fistolati yana kuma cikin sallah a adis salatin sallarsa ta faci dole sai ya saki walam yi aidil amma ba zai sake alola ba a wannan asari ana cewa imamul bai ya sadar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai silsilan hadisin yana da rauni amma akwai a zance mai yawa shi sallah ana neman kushu'i ne wato kaskantar da kai da komawa ga Allah da yin abin da ya dace shi ya sa malam abdurrahman mai ahadari bayan ya yi bayanin bacin sallar wanda ya yi dariya sai ce wala ya haku fi salati illa gafil mutala'ibin bikini wal iyadu billahi ba wanda za a ce yana sallah kuma a jiya keke da dariya sai dakili kananne. wanda bai san abin da yake yi ba wanda kuma ke wasa da addininsa domin ita sallah ita ce a azamul ibada in ka ɗauke kalmar shahada to babu abin da za ka bauta ma Allah da shi wanda Allah ya fito kamar sallah manzon Allah sallallahu alaihi Sallam an tambaye shi ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha a wata riwaya as-salatu fi waqtiha na aiki yafi kowanne a wajen Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai sallah akan lokaci ba tare da jinkiri ba akwai ruwayoyi wasu na cewa za a sake alola kamar abilmulai ya ruwaito daga mahaifinsa cewa wata rana suna salla bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum makaho ya kamo zai taho sai ya fata wani rami sai wasu daga cikin sahabbai suka yi dariya aka ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man dhahika minkum falyi'idil wudu'a was sala duk wanda yayi dariya a cikin ku ya sake alolarsa ya sake sallah shi ma wannan riwayar tana da rauni ha ila yau sai dai akwai riwayar da ta yi magana in ka kyakyata ka san wani yakan yi dariya har cikin shi ya kulle ka ji ya rage yana wayo Allah to in wannan kyakyatawan ba a amince mafitattusa to in har aka kai ga irin wannan matsayi to ana cewa a sake alola akwai hadisi shi ma dai da ifi ne da aya ce man bai fi salati qahqahatan fali idil wudu'a was sala wanda ya kece da dariya ya kyalkyata dariya har yana kwalla ka ji an ce mu hmm. ya yi dariya har yana kwalla to sai ya sake sallah kuma sake alola abinda ya sa su fuka ulmalikiya suka ce wal to tujibul wudu saboda mutum wani hayakan ɗan bi tafi hayyace shi in yana wannan irin muguwar dariya to Allah ya sawai. sai dai wannan dariya wanda aka da sauki shi ke bata sallah ittifaqan bata alola kuma ikhtilafan amma at murmushi shi murmushi amma cikin farin ciki yawa murmushi kenan shi yaƙe cikin damuwa shine yaƙe cikin bakin ciki yaƙe an san yaƙe ko ce yaƙe kake yi ko murmushi an gane wa yana cewa iza ra'aita liyusal menene eh, iza ra'aita liyusal asadi muktasi eh, mumban zanne fala ta zunanna annan laifa mu. idan ka ga zaki ya bude baki ha kakkaza ta yana murmushi ne a yana neman wanda zai murmushi ne eh idza ra'aita liyusa zunan na fala tazunna anna laifa layfa yaftatimu aka baitin yake to shi murmushi ba laifi wato shari'a tana kau da kai Sai ta ka ji malam abdurrahman Allah ya ji kan fuka mu, yana cewa wa tabassumu fi salati mu'tafar wato murmushi a sallah wannan an yafe shi amma dai abinda aka fi so Allah gafata malam in ka zo sallah a same ka da cikakkiyar natsuwa hankalinka gaba daya ya koma ga abinda kake yi ba tare da ka yi wani abin da bai dace ba ko yaya ne domin ka samu kushuki a cikin sallarka karibanta da farkon turatul mu'minuna qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah ya ce tabbas masu imani sun rabbanta da babban rabo su ne waɗanda suke kushu'i a cikin sallar ga kuma kana yaƙe kana murmushi ko ka fashe da dariya ai kuma ka ga akwai alamomi ta fala ana son kai da duniya da abin da ke cikin ta san da kazo sallah na uku yana cewa wa falon hasan al hasan al babban tabi'i ne Allah ta'ala ya ci kansa shi ma ya tofa albarkatarsa a wannan matsala ya ce in a haza min sha'arihi wa asfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alayhi in akhadha min sha'rihi idan mutum bayan ya yayi alwala sai ya aske gashinsa an gashin kai ne ko wani gashi ne a jikinka ka aske wa asfarihi ko aka yanke maka a kaifa aw khala'a khuffaihi ko wani dalili ya sa ka cire ka guda biyu domin a kansu aikai shafa an gani falawo zuwa a alaihi to a nan babu alola da za ka saki ba za ka ce ai shafan kai kuma gashi yanzu gashin da ne shafan kan na haske zan sake alola ko na wanke hannu gashi na yanke kumba ba za ka sake alola ba ko kuma wani dalili ya sa ta cire kofi kawai abinda suka haru suke cewa na malikiya maganan hukuncin ci gaba da aiki da wannan awa 24 ga mazaunin shine ya baci sai in ka sake alola ka sake kasawa ko kuma kwana uku ga matafiyi kamar yadda muka gani ala kullu halin haka abubuwa dai suke gudana amma ƙarƙashin maganar shafan hufi da cire hufi malamai suna da fahimta kamar kala hudu akwai magabata kamar al'imamu makhul da Al'imamu nahari da ibini abilaila da Imamu zuhuri da imamu al’auzari da imamu ahmad bin Hambal. da ha su suna cewa in ka cire kuffinka, to za ka sace sabon alola wannan shine zancen imamu na shafi'i a fatawarsa ta farko ko da ɗabiya wannan fahimtar waɗannan malamai kenan ga wanda ya cire kufi amma duk sun ittifaki don ka aske gashinka bayan ka yi alola ba za ka sake alola ba don ka yanke kumbanka bayan ka yi alola ba za ka sake alola ba sannan zance na biyu akwai malaman da suke cewa ba sai ka sake alola ba amma ya fi tulori jilaihi makanan sai ka sake wanke sawun maimakon shafan hufi ba shafan sawu ba wanke sawu an fahimta yi akwai waɗanda suka tafi akan haka imamuna malik akan haka ya tafi da al'imam allai allah ta'ala ya ji kansu sannan akwai zance na uku su kuma cewa suke yafi lahuma iza a radar wudu'a in yana son ya sake alola sai ya wanke su kenan abun su shafan na hufi na nan amma sai ya wanke su idan zai sake alola wannan shine fahimtar al'imamu sauri da al'imamu abu hanifa da zance sabo da aka samu wato fatawa ta biyu ko ta ƙarke da aka samu a wajen al'imamu shafi'i da muzini da abu sau allah ta'ala ya ji ƙansu kun san su fuka ha abin nasu na allah ne za su iya yin fatawa bana a iya fahimtar su kenan idan bayan shekara biyu ko goma ne ma suka fahimci akasin haka sai su sake sabuwar fatawa tunda ai ana neman sawaba ne ana son dacewa ne ba kwarai ne ba abin ba kuma na kai kankat ne ba ana fatan an fahimta to su kuma almajiransu in sun tashi sai su kawo duka su ce fil qadim yayi fatawa akan kaza wa fil jadid yayi fatawa akan kaza wallahu a'lam sai fahimta ta hudu a suna cewa la shay'a alaihi wa yabtulu kama huwa babu komai kawai zai wanke tsawonka ne kamar yadda yake shine fatawa na alhassan da imamu qatada sannan an waito kwatankwacin shi daga al'imamun na haƙi Allah ta'ala ya ji ƙarfi gaba daya Alakun da hali matsalan khilaf din nan guda hudu ya shafi wanda ya cire kurfi ba wanda ya aske kai ko ya yanke a kaifa ba ina fatan an fahimta wa ƙala abu hurairah la wudu'a illa min hadath haka yake alaku hmm? to madalla sayyidina abu huraira Allah ta'ala ya ji kansa yana cewa ba a alola sai dalilin hajar hajar ba a alola sai dalilin hajasi bi ma'ana ba komi ne za ka yi ma'alola ba ɗazu muke cewa akwai waɗanda suke ganin ko an maka kaho ne aka fidda jini sai ka sake alura wasu suna cewa a'a sai hajjati ya auku wato abin da yake fita daga mafitan nan guda biyu sai kuma abin da ya shafi dalilan hajjati wanda yake in ya tsayansu ya auku ba ka da tabbacin kayi hajjatin ko ba ka yi ba Shi ne ɗazu na ɗanyi ishara kamar bacci kamar kuma. kamar maye kamar wani dan jinnu hauka ya dan bugi mutum kaga duk a wannan lokaci komi na iya aukuwa na lalacewan alwala wanda mutum bai sani ba to a irin waɗannan abubuwa babu abin nan sai a ce alwala ya lalace wannan shi ya sa kaga fuka ha Allah ya ji kansu da suka zo maganan alwala ko kuma karyewa ko lalacewan alola sai suka raba biyu suka ce akwai al'ahada sannan suka ce akwai asbabul ahada akwai wanda su kai tsaye ne suke karya alolan yin sun auku akwai abubuwan da yake su ba kai tsaye suke bata alolan ba sai dai sukan zama dalilai ne na bacin alolan su ne asbabul ahada Allah ka tsare mana tsarkinmu wannan shi ne asali na saidina abu guraira duk da yake akwai hadisi da shi abu guraira ya ruwaito wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza kana ahadukum fi salati da harakatan fi a ahadatha aw lam yaqdir fa ashkala alayhi fala yansarif hatta yasma'a sauta aw yajida riha hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito cewa idan ɗayan ku na cikin sallah sai ya ji wani motsi haka a cikin shi ko wasu alamomi ko ya ji alaman duburansa na motsi shin ya yi rihi ne ko bai yamihi ba sai abin ya dan rikice mashi shine fa ashkala alai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala yansar kada ka yanke sallar ka bata hatta ya kuma a sauta sai ka ji murya da ƙarar fitar tusa au ya ji da riha ko kuma ka ji warin tusan kirikiri wannan za ka iya hada shi da hadisin da shi kansa imamul bukhari ya rawaito cewa lokacin da bawa ya tashi yana sallah shaitan yakan zo ya riya masa ya ce masa a hadafta sallallahu alaihi wasallam ya ce iza shaitan ya ce maka a hadasta falyakul kazzabta sai ma sai ka ce ka yi tusa ba ka yi tusa ba ka ji motsi ba sai kuma zai ka ce ƙarya kake yi ma'ana ka ƙarya ta shi aikinka ba wai ka buɗe baki da ce ƙarya kake tsari a ba haka ake nufi ba Allah ka da ku wa yuskaru an jabir أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات عنقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته نعم ga hadisi da aka ce an samu daga jabir jabir kan abdullah sahabi ne Allah ta'ala shi kara masa yadda cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana fi gazwati zatar riƙa ya tafi wani yaƙi da ake kiransa gazuwatu zatar riƙa farumiyar rajulun bi sahayi sai aka halibi ɗaya daga cikin sahabbai da mashi yana sallah fana zafa sai jini ya bai yanke sallar ba fara ka'a da ya gama karatu ya rufu wa sajada ya sujada wa mabafi salatihi ya ci gaba da sallarsa me wannan ke ma'ana kenan ya zama dalili na abinda imamu bukhari yake da jaddadawa cewa abinda ya fita ta kafan nan biyu ba abinda ya fita ta wani kafa daban ba wanda yake an ihida shi wato asalin kisan. annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wannan yaƙi na zatin ruka sai wani daga cikin musulmi ya kama matar wani anni ta zama burkina cikin mushirkai kenan shi kuma wannan arnar sai ya rantsuwa da abin da ya yi imani da shi cewa ba zai kyale musulmi ba sai ya san yadda ya yi ya zub da jinin wani an gane ko na cewa la an tahi hatta uhuri ƙaddamar min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam to shi kenan sai ya fito ya tsatso cikin dare yana bin kawun manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yana son ya cika alkawalin da ya yi ya fansha kushin shi to ana cikin tafiya dare ya yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sauka a wani waje ma'ana aka yada zango annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce man rajulin ya kala'una ya dubi sahabbai ya ce to cikin kuwa ne ne zai gadin mu saboda bai yiwuwa a lokacin da ake cikin yanayi kowa ya shiga ya tabbaci har abokan gaba su kawo farmaki tun daga yanayin da ake ciki kamar yanayin da ake ciki ne yanzu ya kamata a ce duk ana tabbaci ba ya kamata a ce da 'yan sintir eh, ta da nan da nan ba fata ake ba da an ji dan motsi sai a dan yi makowa sigina a yi alaci kowa ya ji kowa ya to a buge mu allah ya raba mu da mugaye to daga wannan lokaci sai wasu mutane biyu ɗaya muhajiri ɗaya ansa suka ce mu ne ya rasulallah sai annabi ya ce masu kuna bifami sha'abi a bifami sha'abi to ku je iyakan hanyar da dutse ta ta gito ta yadda za a fi gano ku a wajen kaga za ku gar mai zuwa saura kuma a je a yi bacci an gane ku to bayan kun tafi sai su ya su su suka ce to kada a yi rusu in muka ce duk tsare ga gajiya ga shi an dawo yaƙi ga tafiya kada bacci ah, laraba suna wata kalma wai annawmu la ya arku yawmal ba'd baki bai san fitina ba in ya duk fitinan da ake in bacci ya zo la za ka iya yi ko a fagen fama ne zai buge ka ba ruwan shi yasa kake ganin in ka ji ana hayaniya ya hana ni baki to bai zo ba ne za ka ga injin niƙa ne ana niƙa amma mutum sai ya zauna gun yana bacci mai kamfin ya zo saboda haka sai suka ce ɗayanmu ya kwanta ya bacci ɗaya kuma ya yi gadi in wannan ya tsebi farkon dare mafi sai wannan ya tashi wannan wannan ya ci gaba to shi kenan sai shi a ah, mutumin madina sai shi mutumin makan ya ce to bari kai ka soma farkon dare ni na tashi tsakiyar dare ko ka tashe ni tsakiyar dare to da suka yi haka ka san sahabbai ba su da dama kawai sai shi wanda zai gane sai kama tsalla ya kama tsalla to shi kuma wancan mushirikin ya ko yana bin sawu an gane ku to ko da ya zo ya hango ɗayan musulmi na sallah sai ya tabe abin harbin shi daga nesa sai ya cillo mashi mashi a gadon baya da ya ji sai ya cire ya ci gaba da sallan shi kaji manya sai da aka yi mashi shiga uku amma bai daina sallar ba to shiga uku ba, mashi uku sannan ya gama da ya rukuku ya sujjada bayan ya kammala sai ya tashi dan uwansa ga fa abin da ke aukuwa to ko da ya tashi ya yaya baka gaya mun ba farkon al'amari kai ce wallahi ina kira'a ne ba na son in yanke wannan karatun har sai na yi sallan tukuna to suka ga duhun mutumin shi kuma da ya ga alaman an ga duhun shi sai ya gudu an gane ko to wannan shi ne abin da ya auku shi lokacin da ya ga halin da ɗan uwan shi jini na zuba har waje uku an halbe shi da kyawun ya ce subhanallah ala an bahatani awwala maruniya ce su subhanallahi ya ko taba ni ka yi mana sabon harbin da aka yi masa? ke sai ce kun tafi suratin aqrabuha wa lam ahabba an aqta'aha wallahi sura nake karanta ta mai dadi ba na san in yanke karatun jama'a musulmi kun ji ka yanzu fa ba ma tsunna ka ba zuma ne. za ka gan shi yana yawon shi yana harkar shi ne amma duk sai ka kasa tukuni ka yi sujjada shago matsayi hmm? Allah shi kyauta ko ka canza goshi waje uku ka daga nan ka dawo nan ka dawo nan ka dawo nan wai kana fa sujjada ne kan shago ma ne ba ma sun naka ko akwai wani abu wannan yana nuna mana darajar imanin sahabbai da yadda suka dauki sallah ba abinda ke ɗauke masu hankali game da sallah ɗazu muka yi maganar dariya a sallah muka ce sai ga falalu kaji yadda sahabbai take su manyan abubuwa ma bai jan hankalinsu in suna sallah balantana ta an kaɗa miya hmm? wata bin zubair ko na faɗi a nan ma lokacin da ya samu kansa a kafansa ko Allah ta'ala ya ji karsa aka ce za a yanke kafar amma akwai abin da zai shaye bacci ya ce Allah ya ban hankali babban ni'iman da ba mai min ita sannan a raba ni da ita ku bari in na zo ta hiya na miƙe kawun dama ba ta kwantarwa to in ina ta hiya ku zo ku yanke ba matsala haka aka yi ya zauna ya miƙe ta yana ta hiya likita ya zo ya guntule ta bai ma san an guntule ba yana munajati da ubangijinsa aka ce daidai wannan lokaci ɗan shi ya hau sama dama yana da yara biyu ganin an makafan kit sai rikice bai san san da ya faso ba shi kuma sai ya mutu amma shi biyu yana hiya bai ma san ana wannan bukin ba to da ya gama ne masu ana mashi jajen kafa ana mashi jajen yaro kalmarsa na farko da ya so mai ya ce alhamdulillahi mazi wa habani wa ladaini wa rijilaini fa akhadha ahaduhuma wa afqa al falahu ash-shukru ala ma wa lahu al-hamdu me zan ma Allah ai sai godiya ubangijin da ya ara mun sawu biyu ya ara mun ƴaƴa biyu yau ya anshi sawu ɗaya da ɗaya ya ce na baka da ɗai-ɗai, to na gode na gode Allah a wanda ka ansan kuma ina ƙara godiya ga wanda ka bar mu to kaji wani ai sai ya rufe kewa ya ce shi abin ba ko shi kadai ake tabawa shi yake taba Allah ka same mu da imani ala kulli hali kenan idan jini ya fita a jikin mutum bai bata maka sallah kuka haɓa kun bayanai daban-daban na daga ciki jinin da ya fita ba tare da wata damuwa ba zai iya bata maka sallah domin jini na jasa ce wannan shi ne mafificin zancen malamai amma a lokacin lalura babu laifi don kayi sallah da jini a cikinka shi ya sa su kuka ha rahimahumullahu ta'ala suke bambance ma in yi yawa ko ɗigo ne suka ce wanda bai wuce a dirham ba a dirhamul bagali babu komai amma in kana mutafahishan to wannan ya zama kana ɗauke da wani nau'i na najasa amma a lokacin lalura rashin lafiya jini ya ki tsayawa ko a lokacin jihadi ko wani dalili ne kama da haka kamar yadda za mu gani a sauran asari da za mu ambata malamai suna cewa wannan babu komai don haka suke cewa in ba da lalura ba sai an wanke an tsarkake shi masu fadin haka suna kafa dalili da hadisin fatima binta abi ubaishin wadda ta kawo kuka ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inni mura'atun astahadu fala atuhur ni mace ce wanda nake yawaita idhaba zuban jini na lalura kuma ban tsarki ma'ana ban yankewa sai ta ce afa a gabas talata ya rasulallahi zan ba sallah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a la innama zalika irkun wannan wata jijiya ce a can ƙarshen mahaifa take motsi ma'ana take samun lalura sai jini ya shiga fita wallai salbil ba jini ne na al'ada da aka saba shi mata na yi ba don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa iza aqbalat haidat tiki fadajat lokacin da kika ga hailarki lokacin sa ya zo to sai ki daina sallah don haka aka ce za ta yi amfani da al'adarta misali ta saba tana kwana uku ne ko hudu duk wata sai ta sami laluran tsinkewan jinin na istihara to kwanakin da ta saba tana yi sun sai ta yi kwanakin sai kuma ta ci gaba da ibada wannan idan ba za ta iya tantance jinin al'adar da jinin istihaban ba in ko za ta iya tantancewa tunda yana da akalla kamanni guda biya to in za ta iya tantancewa za ta ga canji daga nan sai ta yi amfani da canjin sanda kuma ya sake juyewa ya koma jini normal sai ta ci gaba da ibadanta sallallahu alaihi wasallam sai ce ga mahallin shahid fa'iza adibarat fagistili an kiddama kun ji ko idan wannan jinin da yake da suna istihada ya daina zuwa to sai ki wanke jinin ki wanke jinin ki wanke jinin ma'ana kake ibada da shi ina fatan an fahimta da wannan ake wasu malamai da dama suka ce idan ba da wani dalili wanda ya fi karfin ɗan adam ba to jini in yi yawa wanda za a iya kau da shi to ba a kalla da shi in kuma an yi sallah da shi an yi sallah da abin da ake ce ma najasa kenan baya halarta wallahu a'lam kuma ka'idan mu huzubi ta takum ne inda kulli masjidin ana son ayin za ka yi sallah duk wani abun ka mai tsafta mai tsarki mai kyau da zan shi za ka ko da gola kake ka tabbata can za ka yi abu da lahasa sai ka je da riga mai kyau ta akai aikinsa na kanitanci ne to idan akwai rigar sallah idan an kira sallah sai ka dan shiga ɗakinka ka canza kaya sai ka je masallaci wannan yana nuna dinin allah zalika wa mai yu'azzu sha'a'ir allahi fa innaha min taqwal qulub wa man yu'azzu hurumat allahi fa huwa khairun lahu ayoyi ta nuna wannan Allahu a'lam فقال الحسن أي لا الحسن البصري الله يجب أنت يناتي وما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم musulmi ba su gushe ba suna yin sallah jini na gudana a mikin da ke jikinsu kaga ai ba so ba ne amma za a fasa sallah don gyambo na jini ko kuma wani miki ko jin ciwon da aka yi ko hatsarin da aka yi jini ya ki tsayawa a'a musulmi ba su gushe ba suna yin sallah cikin jine nan idan sun ji ciwo faƙada ta wa muhammad bin ali wa ahalil hijab laita fiddami wudu'un haka nan ta Allah ta'ala ya ji kansa shine ta wuce bin kisan al-yamani shi ma yana cewa da muhammad bin ali allah ta'ala ya ji kansa da kuma malaman hijab duk suna katawa akan cewa laita fiddami wa do'in don jini ya zuba babu alola ga wanda jini ya zuba daga jikinsa وأثر بن umar بصرة فخرج min هدم ولم يتوضأ عبد Abdullahi Dan Umar, Allah ta'ala ya ji ƙansa shi ma wata rana ya matsa maruru jini ya fita kuma bai sake alola ba duka wannan akwai sauƙi babu laifi an gane ko? duk da kuka ha suna cewa cikin abin da suke cewa yi ufa suna cewa an asar dumali iza yunka ai lam wato idan mutum na da maruri ko wani kunji jini yana ya fita ko jini ko ruwan ciwo ya fita yana sallah babu komai amma an hana kana sallan kama so shi nan ka matso shi kaga ka yi ganganci ne ba ka ta baci an fahimta in ka duba wannan zancen na fuqaha da kuma wancan zance da muka yi na abdullahi dan umar allah ta'ala ya ji kansu ba babu karo duk yana shi wannan ai ya matsa jinin yana da alwashi bai sake alwala ba kai kuma yanzu kana cikin sallar ne sai kana akwai maruri ko wani ciwo kuji sai kila ko yana maka zafi ko yana maka kaikayi sai ka matso ka taso sai jini ya fita ko ruwan gyambo ya shiga fita to kaga kai ka tsokano su kuma kana sallah ina fatan an fahimta wa ba zaka bin abi aufa daman hamata fi salati hakanan ibn abi aufa wato abdullahi kenan Allah ta'ala ya ji kansa wata rana yana sallah jini ya zo bakinsa ya zuba, kuma ya ci gaba da sallarsa ina fatan an fahimta duka wannan bai bata sallah shine abinda malam yake so ya nuna mana wa qala ibn umar والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا كهجم wanda kuma ya yi alola aka yi masa kafofa abdullahi dan umar allah ta'ala ya ji kansa da alhassan albasari gaba ɗayan sun ce fi man ya hata jima wannan sahabi ne na farko wannan kuma babban tabi'i ne cewa wanda duk ya kaho laisa alaihi illa gaslu mahajimi gaslu mahajimi babu alola sabuwa a kansa sai dai ya wanke wurin da ya yi kafan wato inda aka fidda jinin shi ya sa da wannan imamul buhari ya kafa bajin cewa ba a lula sai abin da ya fita daga mafitan nan biyu kenan inda jini zai tsararo fa daga dubura ko ya fito daga gaba kenan yana iya fata a lula domin yana cikin mahalabu ta'ala a alawa a ala ina da za mu za ta muna roƙon allah ya cewa a abin da duk muke yi ya ba mu ikon tabbata shi a rayuwa ya an kammala lokacin duk da muka yi aiki da shi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi ciki babu komai insha Allah yana ciki fukaha hukun maganan kuma wanda shi ma haɓo ya dole shi kaga jini ne ya fita kama abu za a ke ce mishi to shi ma sallan shi da ta ɓaci ba sai baɗin yi wani aikin da har ya ba ki bila baya har liman ya tafi ta ya tafi ya dago na farko to ya samu dama ya samu dama wato idan mutum ya samu lalura irin wannan idan zai iya idirakin liman ya yi sujjadar ya kama shi a nabi ko babu matsala idan ko duk abubuwa sun kuce mashi sai ya bi liman a inda ya same shi sai ya kala wannan raka'ar in liman ya sallame shi sai ya kawo ta hmm? kaji abin da nake yawwa abin da nake cewa ya sami lalura bai yi sujjada da liman ba idan har zai iya cin sujjadar na farko ya kamo shi a na biyu sai ya bi shi kuma wannan a insha Allah ya same amma idan duk ya kuke masa har liman ya miƙe sai ya bi liman wannan a, sai ya batta domin ya rukar rukuni daga cikinta idan liman ya yi sallama sai ya kawo wata haka a madadinta sai dai ba su ke da mutai wallah ba a da shafa a kan safa wannan magana ce wanda ibn hazmin اللغوي الراجعي da waɗanda ke goyon bayan da suka tafi a kai amma abin da ya fi inganta sunna da kira tsafa kawai ne kawai ta shi ya ce sun karanta a sai baya game da yadda ake son kamilin al'ula wanda ya yi da ake gafarta masa zunubansa da kuma yadda ka yi za ku kuma ya kwatanta mana yadda ake yi sannan mun karanta hadisai baya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wailul a a'qabi minan nar duk sawun da ba a wanke da kyau ba to nan ne wuta za a ta shiga da azaba ga mai wannan irin alwala akwai ruwayoyi da suka nuna shafa a mai yake da suna a rawani ko wani abu mai kama da wannan sai ne suka malamai sun yadda a kan lokacin da ruwa ba haka kawai ba tsibiri ba tsada mutum ya saba wannan ba tare da cewa in na zaune ya da zan ce aiki shi da yi ba amma zan ce ga wani shi da an fahimci in ya ce haka shi wannan zai yi sai ce Allah ya sa mu dace

idan har ya samu daman da zai da ta ɗaya wanda liman ya tsere mai kuma ya samu liman a ta biyu bai tsago ba sai ya bi shi ba insha Allah wannan sallah ta saba matsala amma idan ba zai samu liman ba da ta ɗayan da ta biyu liman ya yi a ya kai miƙe ya tafi raka'a ta uku to sai ya ƙyala wannan raka'a sai ya bi liman lokacin da liman ya sallama sai ya kawo wata raka'a sabuwa ba sai ya yi kuma sujjada ba inda ba wani abu ya ƙara da gangar ba kuma ƙa'ida ita ce wa sahawul ma'amun ya halike ma sai a ɗan abubuwa kaɗan Allah ba a ta fita bayanin a na ga kamar ba ka gane ba yanzu Thank you. a bai ba bai samu ya ta ba ta babban ma'ana kai kana cewa in dai bai kulla wata sabuwar raka'a ba to ya yi sujjudojin shi biyu ya miƙe ya bi ba, shi ne fahimtar ka Allah sa daidai ne ka gane ai ya daɗa faɗa ne shi ai ni na daɗa sukewa ko Allah ya sa mu dace wa alaikum eh abinda ya fi ga duk wani wanda yake sallah ya yi sujjada a kan goshinsa da hancinsa shi ya fi komai abinda aka hana kawai kafin sha'ani wa saurin misali in zan yi sujjada da kajiya ta ta dogon kasa sai da haka to shi aka hana amma in ja hulana da muka in yi sujjada a kanta ba a kanta saboda asalin ai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi umirtu an asjida ala sab'ati a abadi an umarci ni da yi sujjada a kan gaɓuɓɓa bakwai fa a share bilan jaba haki wa hanci sai nuna goshi da hanci ɗaya sai tafukan hannu guda biyu uku sai buroyi guda biyu biya sai kuma cikin tafin ƙafafuwa guda biyu ba saboda haka idan mutum ya yi shamaki ga wata gaba ya rike koshi sannan shi ta yi amma wanda ya nana koshin shi a kafa ya yi in sha Allah wa alaikum assalam na na sallah da liman ya raka a daya oh ya rasa raka a daya sai liman ya yi biya ya yi sallama kafin liman ya sallame shi yana son yin su gama ta wai abin nan da Bahaushe yake cewa oh, an zo wajen garaje an mashi kyautar dani ko aka ce garaje ga dani da ke a samiya shi ne yake yi wato a da ba wanda aka ba shi dama ya ci gaba da kiko sallah ba tare da liman ya yi sallama ba don haka wannan sallar ta saba ma sallar ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da mu domin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya da cikin Bukhari da Muslim idza sami'tum al-iqama fazhabu wa alaikum as-sakinatu wal waqa fama ajrattum fasallu wa ma fatakum fa atimmu a wata riwaya fasabu in kuka ji ana ta da iqama ko daga ina kuke ku tafi cikin natsuwar zukata da ku ba a sauri na fitan hankali abinda duk kuka samu tare da liman ku yi abinda ya kuke maku sai ku cika liman ya sallame wannan ita ce ƙa'ida amma liman bai sallama mutum ya tashi ya ce zai ci ko wanda bai samu ba wannan wanda ya saba ma sallan annabi sallallahu alaihi wa sallam kaman bai sallah ba ne na'am ba a baraka a ɗaya sallama ai ba shi aka ce ya yi sallama idan ya bi liman ya sallama ya yi rafkanuwa ne a nan ya ƙara wani aiki ne liman ya sallame shi ya rafkanuwa shi kadai saboda haka zai ba a yi ai lokacin da liman ya sallama shi zai miƙe don ya cika abin da bai samu ba sannan ya zauna ya kajiyarsa sannan ya sallama in ya gama biya amma in ya sallama kaga ai inda gangan ya sallama sallar shiga ba ce in bisa kuskure ne rakalluwa ya sallama to ya yi ɗaya saboda haka ka gaba a bi ya kama shi in ko ya miƙe ya ce zai ci ko kafin liman ya sallame shi to wata sallah yake yi ba wanda aka koya mana ba sai a faɗakar da shi ya gyara Allah ya kiyaye wa alaikum salam eh. a ah, ai abin da ake magana ke matsala shi akwai ɗan kwalifa wanda kan dole suke kare gwiwar su ba su lambata kafa saboda buga su kai lalace da shigar su ta a kan to shi ne abin da kuka haru suke cewa kamar yadda in gashin ka zai ka fi kasa an hana ta ja baya haka in tufar ka za ta fi kasa an hana ka mai to idan gonar ta tafi da shi ne haka ko kuma da kake sa gonar a'a bayani har yanzu ne ne haka don a gane bayani idan haka kake sa gonar kila an fahimta to yanzu za ka yi sujada to bai kamata kai ta sujada ba a ba sai ka mai da ita zai damfami da kasa amma tana sa hulanka zoma kasa tunanin hulanka ta sha fitafi ta sha huta idan kai sujjada za ta ɗebi kasa kuma ba zai maka daɗi ba shi ne muke magana sai ka mai da ita baya don kada ta shafi kasa da shi ne aka ce ba a Aida da da hular duk kayan sani kuma lokacin da ake maganar bauta ga Allah ai ba a maganar riga da riga eh, ana bauta ma wanda ya yi ne shi ne ake nufi ka san wani in in in ma ba shi shimfiɗa a wajen kamar juma'a haka an zo za ka duk gaba sai ma ba zai zauna ba sai dai ya yi tsokane duk sunan nan dai koyar da zaman farko da zama na biyu da aka ce ga yadda za ka yi shi ba zai komai ba saboda kai ya fara fuskar shi me yasa Allah ta'ala ya ce ko turi na ta kunkin da kullum ba ne ai ana son lokacin da za ka yi sallah ka sa rigar da ta fi kyau domin girmama ibada kafin na kawo ayoyi har guda biyu kada ko mai yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairun duk abin da ka ji an ce Allah yana so to ka ba shi muhimmanci ka ba shi daraja ka ba shi girma to wannan alkhairi ne ga wanda ya haka aya kuma suratul hajj ta ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa innahu min taqwal qulub idan ka ba abin Allah ya ce wannan wani abu ne na addini ya ka ba shi muhimmanci ka ba shi girma yanzu misali a ce gobe ne za ka yi anguwa ko ba auren farko ba ne ina tsammanin mafi karanci sai ka wanke riga ka goge a to in dai in dai ba tsabuwa to sai ka samu wanda ta fi kyau ta sha ta taki ko ba gaskiya ne ba to to aurenci ya kai sallah ne to to ga ya ce ina <laughs> to da haka sai mu kula akwai muhimmanci sosai alaikum